muna da foundation ta mu'ad bin jabal foundation wannan foundation din 2017 muka fara ta kuma mun mata cikakken rijista da gwamnati a ƙarƙashin wannan foundation ne yanzu akwai marayu waɗanda aka yi ma rijista in na ce aka yi ma rijista wanda muke mun san gidansu muna da takaddun haihuwansu muna da takaddan kotu da ke tabbatar da ubansu ya mutu ko duka iyayensu biyu sun mutu akwai mutum guda ɗari uku yanzu zaka kasa ƙasa wanda suna tsakanin rigacikun kawo unguwar dosa nan badarawa ma sun fi kowa yawa na tabbatar da ko daga nan da nake magana akwai gidajen da muna da marayu da yawa kuma suna jina malali rafin guza hayin na iya malalin gabas unguwan sarki unguwar kanawa kurmin mashi waɗannan wuraren kusan unguwan sarki kusan su ne galibin wuraren da ake, ake da marayun nan kuma a ɓangaren lafiya kaɗai na so a ce malam muhammad isa na ibin limamin masallacin na yana nan wannan ladin da ta wuce muka yi mitin da muka rufe wancan shekarar ina ga a lafiyansu kaɗai mun kashe kuɗi ya kusa naira miliyan ɗaya yanzu da nake muku magana asibitin form 1 wasu sun ga postin ɗin da na wani yaro usman yaron nan yanzu yana kan shan ledan jini na biyu kenan kuma abin da zai baka sha'awa wallahi in ka ji mun ce mutane su ba da taimako wallahi kafin su bayar mu mun sa dukiyarmu duk dan mu'azbini jabal ya sani ga kudan kun sani kuma kun san mu. shine mu ba mu yadda mu ce mutane su kawo ba tukuna mu ba mu fara badawa ba a cikin abin da ke bayarwa na sani yan mu'az sun fi mutum uku ko hudu waɗanda su suke kwanciya ɗibi jininsu a ƙara ma maraya an yi wannan lokacin da za a musu operation da lokacin da wasu ba su da lafiya duk da wasu muna gani a facebook su sakamakon su shine zagi da surutu wannan bai dame mu ba mu kafin a yi ka an yi dubun kama ba zai tsaida da mu daga aikin da muke yi ba mu sara da sassaka ba surutun wani da haushin kare ba zai ba mu san kana yi ba mun ma yafe maka ka yi ta dubu ta miliyan in mun haɗu gaban Allah za ka san me kake za mu san me muke da haka ina kira gaskiya ga jama'a tunda ana ɗauka kafan sadarwa gaskiya muna da bukatun da sun wuce naira goma naira ashirin gaskiya ana maganan samun hanyar kuɗi ne mai kauri da za a ɗauki ɗauyin yaran nan yanzu wannan yaron da ya kwanta jiya asibiti zuwa yanzu form 1 ne kun san form 1 asibitin musulmi ne an mana discount ne a kudin maganin shi da jini kadai ɗazuni dai na san mun kashe sama da naira dubu ashirin ne a kan shi to mutum ɗaya daga cikin mutum ɗari uku kenan da ake da su banda wanda aka yi musu operation akwai waɗanda muke biyan musu kuɗin haya gida da suke zama kun san sarkin mahaukata duk ne ya kamata yawanci an san sarkin mahaukata wanda ya rasu kun san shi baba shi bai da yana da taɓin hankali amma taɓin hankalin shi shine kula da masallatai duk a masallaci kake ganin shi da wuya kaga sarkin mahaukata a wurin wani sai dai in ya san ka je gidanka ya roke ka amma bai maula bawan Allah nan haka ya rasu yana da ya mace ce dole a lura da ita yarinyar tana cikin da ake daukan nauyin su mahaifiyarta tana cikin waɗanda ake biyan mahaya kuma aka samu mata jarin da take kasuwanci suna cin abinci da shi to magana ne na kuɗi masu nauyi mu kuma mutanen mu gaskiya kamar bamu ma shirya mu taimaka ba shi yasa akwai damammaki da yawa wannan asusun da malam ke magana duk ramadana in ya zo sati ashirin kafin ramadana muke buɗe asusun tun daga ni kaina da suka ce ni ne shugaba kowa duk sati karanci baka biya ba shine ka bada naira ɗari sanda ramadana za ta shigo duk memban mu sai ya bada dubu biyu duk memba za ka ga yana bada dubu biyu mitin ɗin da muka yi wannan mitin ɗin cewa ma aka yi an ƙara ma kowannen mu haka muka yi ta biya har na ka yana cikin wanda ya biya dubu hudu da ɗari biyu wallahi haka muka biya su kash kafin mu tashi mitin duk wanda ake bi sai da ya biya to sau da haka abin yana bukatan gaskiya gudunmuwa kuma an sake ba a yi ya kamata duk masallaci yana da kwamitin marayu da ke kula da unguwa zai taimaki tarbiyya zai taimaki gyaruwa har ta'addancin nan wani bako ba zai shigo mana ba in muna kula da ƙananu to don haka dai ina kira ban san za a yi wannan maganan ba da tun farko kila mun buɗe gidauniya ne kullum mu rinka tara muna faɗin me muka tara kuma abin da muka tara ran da za a kashe su muna faɗa muna faɗa ka zo ka gani ga abu kuɗin da ka bayar ga abin da aka siya in an rage za ka gani in ma kai ka kawo kuma kaga an kashe abin da ya fi wanda kai ka kawo ne duk za ka gani da so da haka ina kira da babban murya gaskiya a bada gudunmuwa muna buƙatan ba wai kuɗi kaɗai ba muna buƙatan fili da gida ne da inda za mu yi offices da inda za mu yi entrepreneurship wurin da za su yi kasuwanci dan maraya kamar rijiya ne za ka yi ta zuba wani yana sha amma an ka samu kasuwanci muna so yaran na wasu sun kai sha shida sha takwas shekaru za su iya mu koya musu kasuwanci su tsaya da kafansu duk yaran da muka gina iya sana'a mun sallami gidansu sai mu ɗauko wani yaran da ake tallafa ma sun kai ɗari biyar wanda suka yi rijista ne ɗari uku amma irin azumi haka za ka taimaka wa mutum aƙalla ɗari biyar ne na marayu to kuma wallahi da za a buɗe kofa sai sun fi dubu to don haka muna kira da Allah duk wanda da ke da hali mu dai muna da koke kwarai da gaske da damuwa akan samun wuri da za a zauna a tsara su ba mu so aikin ya mutu sanadiyar mutuwan wani ne shi yasa muke da kwamiti guda hudu a foundation din muna da ilimi muna da lafiya muna da wane ne welfare jin daɗin sannan sai fundraising waɗannan kwamiti ne guda hudu duk wanda ka gani a education kwamiti, ko dai malami ne ko yana da alaka da koyarwa ko kuma ya yi nisa a sanin harkan koyarwa su ke zuwa su sa yaro a makaranta su sai mai kayan karatu su rinka bibiya ko yana zuwa ko bai zuwa su suke shirya lesin din da muke ma yara duk karshen shekara muna musu lesin ga waɗanda suke taimakawa nan na san da yawa suna ji suke koyar da yara sannan in sallah ta zo mukan yi walima don mu ɗauke su daga cikin ɓata garin yara mu ɗauko hayan dawakai mu yi musabakan ƙur'ani a wurin mu yi tsere tare da su mu ci abinci tare da su duka don wai su ji cewa su ma ba marayu ba ne kuma mu ɗauke su kasa ɓata cikin ɓata gari to wannan abu ne wanda yana bukatan gaskiya tsari ne da sai an taimaka don haka ku a yanzu kowa ya bada iya abin da zai iya bada sannan wanda suke jin mu za su iya bada taimako mai karfi gaskiya muna da bukatan kuɗi ne da ya amsa sunan kuɗi ba wai canji da ake abin nan da su saboda al'amarin musulmi gaskiya a watsa yake sai dai Allah kawai shiryar da mu wallahu alam to Allah saka da alkhairi wannan ina ganin ya isa saboda lokaci ya yi tsawo